Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 60, 25 da kuma sha shida, A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama ma Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a koda yaushe a boahausa.com ko sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar biyar ga watan Janairu na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki da nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da fatar shugaban Amurka a yau nan a ƙoƙarin warware matsalar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta karyata wani rahoton manema labarai cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojanta a Somalia. Sannan Masar ta ce ba ta son kafar labarai ta CBS ta yada hirar da ta yi da shugaban Masar ɗin Abdul Fattah el tsakanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an cafke wasu gaggan masu safarar muggan ƙwayoyi. aniyar su shine su shiga da wani ƙwayoyi ƙasar Algeria sai sun bi ta Agadas. Za kuma ku ji cewa a jihar Adamawa wasu matafiya sun yi zanga-zanga saboda karɓar na goro da sojoji ke yi. Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. shugabannin majalisar dattawa da majalisar wakilai na amurka za su ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban amurka ta white house a yau dinnan asabar a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka 'yan majalisar democrat sun ce sam ba su san koko ba za su amince da batun samar da kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico kamar yadda shugaba trump ke so ba a duk wata tattaunawar da za a yi ɗan. Trump jiya Juma'a ya ce zai ci gaba da jayayya kan batun gina katangar har na tsawon watanni ko ma shekaru har sai an ba shi dala biliyan biyar da rabi da yake bukata don gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ɗin. Haka zalika a jiya Juma'a ɗin Trump ya kuma yi barazanar yin gaban kansa ba tare da haɗin gwiwar Majalisar Dokoki ta Tarayyar Amurka ba. ta wajen ayyana dokar ta ɓaci a ƙasa baki ɗaya don ya samu ikon gina katangar. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta karyata wani rahoton manema labarai cewa amurka na shirin rage ayyukan sojinta a somaliya wata mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ta pentagon kwamandar sojin ruwa candy stretch ta gaya ma muryar amurka jiya jama'a cewa babu wani abin da ya sauya a tsarin ayyukan sojin amurka a somaliya a baya-bayan nan za mu ci gaba da goyon bayan gwamnatin tarayyar somaliya a kokarinta na nakasa al-shabab kafar labarai ta nbc news ta bayar da rahoto ji jama'a cewa amurka na shirin rage ayyukan sojinta a somaliya saboda hare-haren sojin da amurka ta ta kaiwa a somaliya din sun hallaka jagororin mayaka da dama Masar ta ce ba ta son kafar labarai ta CBS ta yada hirar da ta yi da shugaban Masar ɗin Abdul Fattah LCC. Kafar labaran ta CBS ta faɗa a wuta takardar bayani cewa ofishin jakadancin Masar da ke nan Amurka ya tuntuɓi kafar labaran ta CBS jim kaɗan da kammala hirar ta buƙaci kar a yada. Amma hirar wadda Scott Pali ya yi da shugaba LCC za a yada ta da daren gobe Lahadi. shugaba lcc ya amsa a hirar da aka yi da shi cewa sojojin masar na haɗa kai da sojojin abokiyar gabar masar ɗin wato isra'ila sosai masar da isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan 'yan ta'addan isis a yankin ruwan sinai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc makonni sama da biyu bayan da shugaban amurka donald trump ya ayyana galaba kan kungiyar ta'addancin isis a siriya ya kuma bayar da sanarwar shirin janyewar sojojin amurka a siriyar kwararru a fannin soji na bayar da shawarar cewa ya kamata janyewar ta kasance bisa ga halin da ake ciki a zahirance amma ba kawai bisa ga wani wa'adin da aka gindaya kawai haka ba duk wani abin da za mu aiwatar zai danganta ne ga abin da yake zahiri a cewar wani jami'i a ma'aikatar tsaron amurka a hirarsa da muryar amurka jiya jama'a ya kara da jaddada cewa janyewar za ta kasance ne bisa ga halin da ake ciki da kuma haɗin kan ƙawayenmu in ji shi sa'o'i gabanin nan manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce duk wada umarnin da shugaba trump ya bayar har yanzu ba a tsara jadawalin maido da sojojin amurka kimanin dubu biyu daga siriya zuwa gida ba edward gallagher wani sojan kundumbalar amurka mai lambar yabo ya ki amsa laifi kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake masa a iraki galaga ya kara wato ya kare kansa bayan da aka gurfanar da shi a kotu jiya jama'a a sansanin sojin ruwan amurka da ke san diego masu gabatar da kara na soja sun ce galaga wanda sojin kundumbalin amurka ne a kwana takwas na rangadi da ya na aiki a masul na kasar iraq a shekara ta 2017 ya ɗau wani hoto ba bisa ka'ida ba masu gabatar da karar sun zargi galaga da harbe-harbe kan farar hula a iraki ba bisa ka'ida ba da kuma daba wuka ma wani yaro dan kungiyar isis da aka kama har ya mutu a daidai kuhu lokacin da wani likita abu amurki ke kokarin ceto ransa a cewar masu gabatar da karar bayan kashe dan isis din sai galaga ya dau hotonsa jikin gawar ana kuma zargin alaga da harbi wani dattijo mai dauke da wata jarkar ruwa a musul a watan yunin shekara ta 2017 da kuma wata yar yarinya da ke tafiya a unguwar a wata guda bayan nan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar hukumar 'yan sanda da ke yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta cafke wasu mutane lokacin da suke ƙoƙarin shiga ƙasar ta hanyar iyakarta da jamhuriyar benin ɗauke da ɗimbin muggan ƙwayoyi waɗanda suke ƙoƙarin isar da su ƙasar algeria wakilin murya amurka a yemen sulamumin barma na tafa da cikakken rahoton mutane uku ne hukumar 'yan sanda ta gabatar wa manema labarai waɗanda ta ce jami'an tsaro sun kama a tashar bincike ta garin gaya da ke kan iyakar ƙasashen nijar da benin dauke da kwayoyi kimanin miliyan biyu da dubu dari tara waɗanda suka ɓoye a akwatunan matafiya akan hanyar su ta zuwa ƙasar algeria inda suke saran batar da su a kasuwannin wannan ƙasa mai makwabtaka da ƙasashen mali da libya da ke matsayin matattarar 'yan bindiga kaftan mai nasara adili toro shine kakakin hukumar 'yan sandan nijar wayanda mutane suna da valiz eh, kamar guda takwas ciki wannan valiz akwai wasu kwayoyi da ake ce ma diazepam cikin mutanen uku akwai guda wanda ke da wannan mota farawa da muka gada muka yanzu aniyar su shine su shiga da wani kwayoyi kasa algeria sai sun bi ta agadas mai allah bai ba su sa ba eh, kamar inda sun samu sun sai da wannan kwayan za su samu kamar kuɗi mu na sefa miliyan 883 'yan sandan sun ce sun yi wata cafka ta daban da ta shafi magungunan jabuda wasu ke kokarin shigar da su a mintattun shagunan sayar da magunguna wato farmasi mun samu kuma maganuka 'yan kwayoyi na farmasi wanda ba na gaskiya ba akwai wanda ake ce ma je dinawel shi mun samu kama dan kwaya dubu dari da ishirin shi kuma je bedol mun kama kama yan kwayan dubu dari da hamsin da biyu mataimakin alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati wato substitute procureur garba muhammad kabiru ya ziyarci ofishin hukumar okritis inda aka shanya waɗannan miyagun kwayoyi domin jinjina wa jami'an tsaro a sakamakon wannan cafka saboda haka ya yi kira ga gwamnatin niger ta ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar ci gaban yaƙi da masu sha da fataucin miyagun kwayoyi haramtacciyar sana'ar da bayanai ke nunin tana kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a wannan kasa. C'est un travail remarquable. Je n'appelle à l'État pour renforcer les capacités opérationnelles de ces agents. Shugaban kungiyar Adena Malam Kanda Sale mamba a kwamitin yaƙi da shan miyagun kwayoyi a nan Nishar ya gargaɗi hukumomi akan buƙatar mayar da hankali akan maganar waye kan al'umma. menene za yi a yi campagne de sensibilisation a ta waje al'umma a gaya musu ga illan sha ko fataucin miyagun kwayoyi abinda doka take a gaya musu kuma tare da manyan-manyan likitoci su masu gai illa da zai kawo a cikin rayuwar dan adam ko a watan jiya 'yan sanda sun gabatar wa 'yan jarida wasu mutanen da suka cafke waɗanda bincike ya gano suna fataucin miyagun kwayoyi tsakanin burkina faso nishar da libya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A kiyaye, daina sha ana hanya, maganin mura ne, a gaida Sule mini Barma. Daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya wasu matafiya da kuma direbobi sun gudanar da zanga-zangar lumana tare da datse hanyar mayo belwa zuwa ganye sakamakon cin zarafin da suke zargin wasu sojoji sun yi wa wasu masu ababen hawa da suka hana su na goro. lamarin da ya kawo tsaiko tare da hana zirga-zirga na wasu awanni yayin da yau ne ake cin babbar kasuwar ƙasa da ƙasa ta ganye. wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoton wasu matafiya kenan da ko suka hana direbobin motocin haya yayin da masu ke nuna fushin su game da abin da suka kira cin zarafi da kuma tatsar da suke zargin wasu sojoji na yi akan hanyar mabalo zuwa ganye da ke kudancin jihar adamawan cikin kwanakin nan ne ma dai rundunar sojin najeriya ta ba da umarnin jan shingaye da sojoji kan kafa da sunan duba ababen hawa da sautare irin waɗannan shingaye kama koma tamkar tungar haraji haraji wannan kasuwa da lamarin ya rutsa da shi yana suke kan hanyar zuwa garin ganye domin cin kasuwa ya koyi bayanin cewa kada dai sojoji ne kowa riga da ya sani an daga su a hanya to yau da yake kasuwan ganye ne ana shiga motoci suna shiga manyan mota ba sa gaza mota ɗari biyu da wani abu suke zuwa kuma kaga manyan mota suna bada naira dubu dubu to kuɗin wannan kuɗin shine da da sojoji bakin hanya da suka zo bakin hanya yanzu da yake safiya ne kananan motoci ne masu tafiya kasuwa to a cikin kananan motoci masu tafiya kasuwan shine ya buƙaci a bashi kuɗi wannan direban sai ya ki shine ya suka harbi tayan biyu sannan ma suka bubugi direban yanzu haka sun jima direban ciwo shine jama'a ko masu suka kasuwa kowa ya zo da mota ya ya aka cika mota mota yanzu aka bana ka kasa mota duk da yake gurin ba eh ba a wucewa kenan yanzu ba batun hanya ka ba batun wucewa to yanzu kamar me kuke so a yi eh, kowane mataki aka ɗauka kan wannan batu brigadier janar bello muhammad da ke zama kwamandan rundunar soji ta 23 da ke yola ya ce ba haka kawai sojojin suka tsaya kan hanya ba to amma ko ya yi mamakin abin da ya aukun amma ba su san abun da ya faru ba akwai akwai mutanen da suke zuwa daga mayo balwa side cewa za su kawo ta ba su san if they are salty they don't know what would reason amma i've told you also amma akwai suna da crisis a kowai da suka cinye gonaki a ganye eh. a da wayance suna so su zo su yi eh, eh. su ya mako zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto bayanai na cewa tuni jami'in 'yan sanda mai kula da yankin wato dpo ya shiga tsakani tare da alkawarin daukar nauyin jinyar direban da aka gwamnata biyo bayan koken da shugabannin kungiyar direbobi suka yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria to a gaida ibrahim abdulaziz Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha biyar na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado ɗan Juma garin Bindi kan ƙasar da tafiyawan Fulani da kuma ɗan takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Musa Gidau ko Gidau Gombe mai son ɗan takaitaccen bayani kan Scandinavia. To za mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, za mu koma ɗan baya kaɗan mu ɗora daga inda Nasiru ke ma mai bayar da ansar tambayar cewa. O oh, wannan futa toro ɗin na mana ƙarin bayani mu fahimci me futa toro ne. Futa toro gari ne. gari fusa toro din nan lokacin da su mango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka ta baji mango baji mango ita innan da aka aura sai da ta haifi yara guda hudu suka soma filatanci da robroba da wuyo da ma nasi na manta da daya su hudu suka fara yin filatanci nan da ko an sami asalin fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yi yaƙi ba suka bi addinin musulunci sai uku ba sai dalili abinda wannan waziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh. waziri zai sokoto waziri zai sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mango ita ce aka aure uku ba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yana za a faɗi ko da dangin fulani eh, wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma faɗa sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da babu jimangu sunan yarin su wakuru ne da suka samu suka yi yawa aka yawa suka soma fada da wannan kawunan su asalin uwarsu ne soma watsewan su wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa nigeria ukuba din nan shi waye ne kad a cikin wannan labarin nasi ana fada cewa sai ukuba an nasi a cikin zuwa annabi ibrahim daga daga daga bagadaza shine ya taho wajajen kasar mali a nan ne eh, aka wannan garin futa toro to a futa toro ne zauna sarkin sai ya so bajjo mango ya aura ya so ma'aifan fulani so yaran guda hudu suka so mai fulatanci abinda ba zai zai da rubuta ni ba ne musa ya fara ba kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya. Suka yawa a can suka so mu fada da asalin wa'ancan da aka samu so kuro ne fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwansu Najeriya suka zauna teba daga cikinsu ba su tafiya su ne zaman su a kamaru da nan din da duka kuma wasu fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma abuja wajajen yankin kefi din nan da kauyukan da suke zagaye da nan ga sunan fulani ne har da su amma ba sa jin cin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan a'a su hausawa ne suka batar da su mutane kamar sun lubawa ne ga suna masu bakulan suna nan sun lubawa ne amma ba sa jin cin don zaman ƙasar hausa yanzu ko ko nan gombe da muke magana yanzu in nan waje gida kake ji ana cin da sarkin gombe yana jawabi kowane tari da cin ke da mutane tuntun suna cin. sarakunan suka daina yin fulatanci siyasa talakawa suka yadda cin. adama wanda yake ciniki ake da kuma hudan da fulani ke da shi yasa har yanzu har kabilunsu suna jin fulatanci ciniki da fulani ake yi wanda sai kawo haka ba shakka na alhaji musa yola na je kwanaki nan mambila a nan guroje inda na samu wasu ma arab shiwa ne amma fulancin suke sai ka dauka duka ma fulani ne a'a guroje ba ba su fulani ne wa'anda suka daga da yobe nan ba'in su suka zauna a guroje na san zauna a guroje su ne akwai kuma rahaji akwai geroji akwai kai na mata kalmin su ne suke mamida kuma mamida har suke tunda suke nan 1960 da na je mamida lokacin kowa da filin gonan sa gonansa iyakacinsa sa shi yau da ba su ba su shiga sanun wani ba arab suwa ba da fulani ne alhaji musa ko wani abu da ake cewa ko fulani kuna da shi shine Eh, duk da an ce ba kwa yarda da ne amma kuma ba kwa manta gaba wato ma'ana ya muku wani laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai kun rama me zaka ce kan wannan wannan hali nan adam ne ai bai kamata dan adam ya na mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an munana masa kada ya manta da an munana masa ba daidai bane dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mun ne zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantuwa da kyauta kuma an cuce zai manta da an cutar da shi dole kuma Allah ma kai an cuce ka ko ka rama gurgurdun abin da aka cuce ka sai amma inda kai hakuri su yafi alhaji musa kamar na taɓo ka har hulatancin da kai fara tasowa ne ai eh, eh, ba haka bane daidai ne abin faɗi haka dan gaba daya ni <clears throat> mutumin kirki bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake manto abin da aka masa da abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta to ya zama dabba ina kan yau kusa da ƙarshen wannan zantara ko wata al'ada ta fulani ta fulaku da ake magana da an san fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli wasu yaran fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fashi da makami ma sai ka samu akwai fulani a ciki. ba don lokaci ya ƙara zan gaya maka duk in kai sata ba a nan ba a najeriya ba in ba mai karfin zuciya ba sai sata sai su yi sata bayro amma sata tsare hanya fata in ba fulani zai yi kan sa kwanda zai yi a najeriya nan sai ba fulani ko ana so ko a su suke yi mu dan fulani nan su suke yi fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka karin su hannun su dama su hannun suka sani me za su yi to bayansa da mai aka saka musu dole dole dole an sai cutan sai in ta aka yi wallahi kuma rashin kunyan da kake suke yi dacen ba fulata ne ba fulata ne ba ka taba zan fulata ne yana cin ci abinci a kasuwa banda yanzu zamanin da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zo a sa fura ko da kun da bahaushe ma da furan a jawar ake kai masa to amma ga yanzu an zama kara zube an yada an yada al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abinda ba sani ba akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su eh zuwa nan gaba yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da kasa ma kasan mu ne dukkan mu mun mai da kasan muna zaune kawai kamar ka zo kai loji ne zaka wuce kuma Najeriya ita ce kasan mu ba mu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda ya zo din abin da suke yi mutane tunaninsa da matarsa yan wansa ma ba su da su ba haka muke ba yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar musa gidau ko gidau daga gombe mai son dan takaitaccen bayani kan yankin scandinavia Idan Malam Musa na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Yankin Sakandinebiya kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai, to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba, wani sashinsa ya haɗu da wani yankin ƙasa. Kamar yadda yakan faru a lokuta da dama, akwai takaddama kan adadin ƙasashen da suka yi yankin na Sakandinebiya. To amma abin da aka yi ittifaki a kai shine yankin na Sakandinebiya na ainihi masarautu uku suka yi shi wato da masarautar norway da masarautar sweden da kuma masarautar denmark to amma ana nan ana nan ganin cewa kasashen finland da ireland baya ga makwabtaka da yankin na scandinavia sun kuma yi matukar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane don haka sai wasu manazarta suka shiga sa finland da ireland cikin jerin kasashen scandinavia don haka sai adadin kasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar. To amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka haɗa ƙasashen Finland da Ireland da masarautu uku ba a kiransu Scandinavia ba, ana kiransu ƙasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. Ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kaɗai Scandinavia. Idan aka faɗaɗa aka haɗa da Finland da Ireland ana kiran wannan haɗin ƙasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa, Sikandinabiyawa dai akasari tsatsun jamusawan da ne, suna da kamannin jamusawa ta alamar ƙarfi da jimiri. Al'adarsu dama ta jamusawan daɗin ce, haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar turanci ba. kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu. Game da asalin kalmar Scandinavia kuwa, dama akwai wani yankin Denmark wanda a yanzu ke cikin Sweden, wanda ake kira Skenia. Daga nan ne a ƙarshen ƙarni na sha takwas sunan Scandinavia ya samo asali. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda an samu na tambaya kan tarihin Fulani da wakilin mu Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria inda ta ce haƙiƙanin gaskiyar magana akwai buƙatar jama'ar jahohin Zamfara, Borno, Yobe, Adamawa da sauran jahohin baki ɗaya su ci gaba da addu'ar samun sauƙin masifofin da jihohin suke ciki. Sai wasiƙar mu daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna jinjina wa dakarun sojojin jamhuriyar Nijar bisa nasarar da suka samu na kashe 'yan Boko Haram har kimanin sama da 280 a iyakan Najeriya da fatan Allah ya ƙara ba su nasara sai daga Safiyanu Gumel zangon daura da Amo Gali zangon daura inda suka ce Assalamu alaikum BOA kama sanata Dino Malayi da jami'an 'yan sanda suka yi don tabbatar da zargin da ake masa hakan ya nuna mana martabar doka da oda ta dawo Najeriya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Yusha'u paki Isuhun Dila inda ya ce muna roƙon Allah ka yaye wa al'ummar jihohin zamfara da borno masifar da suke ciki ta kisan da babu gaira babu dalili da 'yan ta'adda ke yi musu amin To kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. To a takaicen shugabannin majalisar dattawa da majalisar wakilai na Amurka za su ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban Amurka ta White House a yau dinnan Asabar a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. 'Yan majalisar da sun ce sam ba za su amince da batun samar da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ke so ba a duk wata tattaunawar da ku za a yi. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta karyata wani rahoton manema labarai da ke cewa amurka na shirin rage ayyukan sojinta a kasar somaliya masar ba ta son kafar labarai ta cbs ta yada hirar da ta yi da shugaban wato masar din abdulfata lcc kafar labarai ta cbs ta faɗa a wata takardar bayani cewa ofishin jakadancin masar da ke nan amurka ya tuntuɓi kafar labaran ta cbs jim kaɗan da kammala hirar ta buƙaci kar a yaɗa makonni sama da biyu bayan da shugaban amurka donald trump ya ayyana galaba kan ƙungiyar ta'addancin isis a syria ya kuma bayar da sanarwar shirin janyewar sojojin amurka a siriyar kwararru a fannin soji na bayar da shawarar cewa ya kamata janyewar ta kasance bisa ga halin da ake ciki a zahirance amma ba kawai bisa ga wani wa'adin da aka gindaya haka kawai ba masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai cd da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau john dredin zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya. et pour chacun. VOA Afrique.